أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، يومنا يوم يمتن آه أصبر شدة ga watan ramadana hijiran manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda ya zo daidai da yau 11 ga watan 6 miladiya shekara ta 2016 idan ba manta ba a jiya mun kwana a ƙarshen aya ta arba'in 44 ko a cikin suratul ambiya suratul anbiya wanda yau zamu tashi aya ta arba'in 45 insha Allah ta'ala na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين Allah سبحانه وتعالى ya ci gaba da bayyana mana irin wato sako da wahayi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mutane wayannan kafirai da suka yi ta kunnen uwar shegu suka yi wa shari'ar Allah karantsaye? Allah ya ce da annabi ya gaya musu shi fa kawai dan sako ne kuma yana wa'azi ne da wahayi ba a jihar kansa ko shi kikiro addinin yake karantawa mutane su su bi shi ya zama shugaba a kansu kawai ba Allah ya ce kul ce ne da su inna ma unzirukum bil wahayi kadai ina muku gargadi ne fa da wahayi wato da nake karanta muku wahayi aka yi min daga Allah subhanahu wataala nake karanta muku shi ina muku gargadi na ku nisanci shirka ku kokarin ta Allah da bauta shi kaɗai. ai kul ai ka gaya musu ya kai annabi Muhammad inna ma ukhawifukum wa uhadhirukum ina tsoratar da ku ina kuma yi muku kashedi da jan kunne bi wahayin min Allah da wahayi ne daga Allah la min tilqa'i nafsi ba ta jihar kaina ba ma'ana ba ni na kirkiro nake karanta muku alqur'anin nan ba fa ana muballighun anillah ni mai isar da sako ne daga Allah kadai ma anzartukum bihi min al'azab wani nikal wato na isar da sakon Allah ne gare ku akan abinda duk nake muku gargadi da shi na azaba da Allah subhanahu wata'ala ya tanada wa duk wanda ya saba amma sai Allah ya ce wala yasma'u summu du'a amma kurami wayanda suka kurance daga jin gaskiya ba sa jin kira wato wayanda suka kurance suka toshe kunnuwansu ba sa jin kira shine asummu kurame kenan ba sa jin kira addu'a a kira da ake masu idan ma yunzaruna idan aka yi musu gargadi aka kira su zuwa ga bautan Allah shi kadai da nisantan shirka ba sa ji ba sa aiki ma'ana su ji ji na amfani ji na yin aiki da abin da aka kira zuwa gare shi walakinnakum ayyuhal mushrikuna li shiddati jahlikum saboda tsananin jahilcinku wa inadukum da kuma wato kangarewar ku. kasummu kasummi kamar kurame kuka zama kamar kurame allazina la yasma'una al-kalam wayanda ba sa jin magana gayi suna jin magana amma ba sa aiki da ita kaga kenan sun zamo tamkar kurma wanda baya ji wal inzar kuma ba sa jin gargadin da aka yi masu fala yata'izuna ba sa wa'azduwa idan an musu wa'azi wala yanzajiruna ba sa wato wato ba sa gargaduwa idan aka ko ba sa tsawatuwa idan aka tsawatar da su daga barin miyagun ayyuka sai Allah ya ce wala in massatuhum nafhatun idan wani yanki na azabar wato wani yanki min azabi rabbika na azabar ubangijinka ya shafe su wato aka